ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ba don maganar da ta riga ta gabata daga Ubangijinka ba ya kai wannan manzo na cewa ba zai azabtar da wani kafin a tsayar da hujja a kansa ba, kuma ba don wani ajali ƙayyadadde da ya zana a wurinsa ba, da ya gaggauta musu azaba saboda sun cancanci hakan.